ai yaron nan dole ya baka shi mayan kuɗi ne yaron nan ɗan kutumau ban ban daɗe ban ga yaron da yake samun ido ba shi zai fito bari ka gani ni kamar shi ne aya ba mai gadi bane yaron nan <laughs> gano ya garin ne a ah, ɗan kira mana na fi sama a ɗan jamu mun bilisi kai kullum kullum sai ka ce wai amma kullum sai amma bilisi no last da muka zo ban baka naira ɗari ba a ba yawwa ga nan mata yawwa nan ma ga huta lafiya wai mene wai me ah, na ce wai an sallame ni wai wai ne wai wai wai za su tsaya suna abu yanzu ba na ku sallame shi ba wannan karamin yaro din ya tambaye ku kuɗi a to ha ba kani ke ai kanin mu da a bashi mana ba wani abu bane dan an bashi ana ma so a tura ha ba bari na ji da shi eh sallame bari na ji da shi ina zuwa ya gani to don mun taimake shi ba komai bane kwana biyu idan ban ganki ba kin san ba daɗi nake je kuma yanzu nan nazo a ce shine wai a bashi abu shine gaskiya ya cin za a sallame yanzu ya na ganka ba leda a hannu yanzu nan nake son dan je nan supermarket din su ba leda ba komai haka zaka zo gidan mutum gaya za mu za mu kawo za mu kawo zan yanzu nan supermarket zan je dan siyo miki wani abin kawo miki zan siyo miki dan akwai biredi da naga an kawo shi yana nan wani sabon biredi na nan zan kawo miki biredi. na mm, hada da yogurt ok hada yogurt ba wani abu za a kawo miki za a kawo miki bari mu je to mu siyo mu dawo mm. bari mu je mu siyo ana an sai yau wato shikenan mu je mu je mu siyo mata normal kaji mu je mu siyo mata kawai mu siyo mata bread mu dawo muna zuwa shiga mu yi tauri eh, ya cikin ki haka me faruwa ne ka magana ni kuɗi ah, ni dai kawai ka bani kawai ka bani in ga to kai na ce ba zan sallame ka ba in ba za ka bani ba ta koma ta koma a ah, haba kai fa kai kanin mu ne kuma sai ka za kana wani mai a ni dai kawai ah. bura uba ana za a baka ka sa ina naushin ka tashi tashi kai kai ita mutu fa tashi kana ji bari mu je gobe in nazo zan baka ka ji naushi aka maka Allah sarki amma bari dai zai ƙara zuwa